sai za a ce kai alwala ka ko ka sa a tsawaki ka goge ko yatsa saboda tsafta saboda za ka shiga ka gana da Allah maɗaukin sarki to yana cikin sunnonin addinin shari'ar musulunci mutum ya yi ta amfani da asawaki shine aka sa mishi babi musamman yake babu siwa babu yin amfani da asawaki to menene asawaki ha ha a sawaki shine me goge baki abin goge baki ya ce itace wannan ya ce goge baki wannan ya ce abin goge baki wanne ne ya fi daidai abin goge baki ko menene shi ya zama tawaki kenan eh قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق به وهو مذكر <coughs> السواك اسم للفعل وللأود الذي يتسوق به هكذا السواك بكسر السين شيء goge baki ko kuwa a'a karar da za a ɗauka abin za a ɗauka a goge baki sunan shi asuwa harshen larabci kenan wafil istilahi wa fi ulama'i a cikin istilahin malamai me ake cewa siwa ko asawaki استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب السفرة وغيرها عنها والله أعلم ita istilahin shari'a abin da ake ce ma asawaki shine amfani da kara ko makamancin haka akan hakora don a tsabtace hakora shine ce sufra wa ghayruha anha saboda a kauda dattin da zai hau kan hakura ya yi jaja ya yi fasifafi ko ko ya taddankare ya dakkare a wajen yana haifar da duri da bashi da gunus abin da ya faɗa kenan asiwak a cikin harshen larabci karan da za a goge hakora ko ko aikin goge hakora a cikin istilahin shari'a shine a yi amfani da kara ko wani abu a tsaftace haƙori don a tsaftace haƙori haske ya daina doyi sa'annan menene hukuncin yin asawaki kuma yaya za a fara yin asawakin da wani hannu za a yi asawaki wani ya ce hannun dama wani ya ce hannun hagu eh hannun dama ko hannun hagu hannun dama wani ya ce hannun hagu eh me yasa ka dama hannun dama aha saboda me malamai suka kalli a sawaki ɗayan abu biyu suka ce a sawaki in ka ce tsafta ne to duk abin da yake tsarki mai tsarki mai tsarki manzo Allah zai da wani hannu yake in ka ce kau da kazanta ne da wani hannu ake kau da kazanta ha abin da suka faɗa kenan in ma ka ce a sawaki abu ne mai tsarki mai tsafta to manzon Allah ya yujibu in in zai abu mai tsarki da wani hannu yake yi ko ko ka ce a'a yin asawaki kauda eh, abin nan ne kazanta ne da wani hannu ake kauda kazanta yanzu da wani hannu za a yi asawaki eh? ba zalle ba lalle na zai sabu aka ce kazanta a lokacin da ka goge kana cire mene ne to datti da mai hake cire da hannun hagu ba haka bane an kuma kace a ai abu ne na tsafta kamar sa turare kamar su mene da wani hannu za a yi wa li kullin tsakkalal ulama ko wanne ne ya firin jayi wanne ne ya fi karfi kana fadar damar da da dama ka saba yi malamai sun faɗi wannan sun faɗi wannan kuma inna siwaka ha ce wanne ne yace ai na tambaya wanne yace dama wanne yace hawa malamai suka ce in ka dauke shi kaza ne to da kaza za a yi in ka dauke shi kaza ne da kaza za a yi ko wanne kuma za a iya daukar su ba haka bane in za ka sa hannunka ka da tun hanci da wani hannu kake cirewa saboda me to na baki shi kuma ba shi ne datti ne to datti ba kazanta ba ne eh eh me datti me kazanta eh wa yake ma abin da ba shi da tsarki yawu ba da tsarki majina ba ta najasa ce to shiga cikin jama'a ka sa hannu ba kana rafa jahilci sai ce wannan mai kazami ne ba shi da tsafta ba shi da kaza ba haka bane kunnen ka najasa ne to sa kana ta yi ka gani guna hama san ka najasa dai sai ku zan cikin jama'a ka sa kana yi duk ba najasa bane da majinan hanci da yawu da gumi da mai najasa ne ba nan ka bane amma waye ke suna ga duk wanda zai zai cikin wannan kaza sai ka kyankyame shi kai da kanka dan me kake to me yasa mu sai ya dauki tare yana shafa ba ka kyankyame ba ka ba ka kyankyame sa saboda yana da kai ya wun baki kofa ya wun baki fa ba da daɗi ثم إن السواق سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يؤتد به في الإجماع وكتير أسواكي سنة ba wajibi bane a kowane lokaci sawa'in za ka yi sallah ne ko za ka yi menene sunna ce ijma'in malamai suka faɗa an samu ɗan su ɗaya ko mutane suka ce malamai suka ce wajibi ne karshe aka ce magana su ba ba ta da rinjaye haka shaykh abu hamid al الإسرائيلي إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة أكثر أن رويته لك داود الظاهري شوغبا ظاهرية yace wai wajibi ne mutum zai sallah karshe malamai suka ce wannan mari waya da aka rawaito wajensa bata inganta ba wa hakahu al an daud wa qala huwa indahu wajibun wa law tarakahu lam tabtul duk da cewa ya ce wajibi ne amma sai mutum ya bari yin sallar sallarsa bata bace ba karshe an ce ba wajibi bane وحكى وحكي عن إسحاق بن راهوي أنه an وحكي ito an ishaq bin بن aw rahuya annahu qala huwa هو Aka ce bayan dawo da zahiri an samu cikin malaman hadisi ishaq ibn rahuya shi ma an rawaito daga wajensa cewa yin asawaki wajibi ne in za a yi sallah fa in tarakahu amdan batalat salatuhu wai in ka ba kai aswaki ba da gangan sallar ka ba ta inganta ba ya zafa ba yawa ko zaka ka ji malamai sun ce shi ma riwayar da aka rawaito wajen ka haka ba daidai bane وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة suka ce wa'anda suka ce Dawud ya ce wajibi ne kuskure suka yi mazhabin da zahiri yin asawaki sunna ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالف لم تضر مخالفته في الإيقاد الإجماع yace da a ce ma wajabcin asawaki ya inganta wajen dawo da zahiri yace ba zai iya bata ijma'in malamai ba don so da yawa zahiriya za ga malamai sun ijma'i akan abu sai su saba yasa ba a daukan sabanin su wani sabawan su wani abu ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات أي إجماع wajibi واجب بني sai suka ce mustahabbi ne a kowane lokaci duk halin da kake ciki ana son kai asawaki don ka tsaftace bakinka walakin fi khamsati awqatin ashaddu istihbaban yace kowane hali kake ciki ana son kai tsafta ka tsaftace bakinka da asawaki amma waje je guda biyar mustahabban shi na da tsananta an fi son ka su a wannan lokaci na farko ahaduha inda salati سواء كان متطهرا بماء او بتراب او غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا ce farkon wajen da aka fi so kai a in za ka yi sallah sawa an kai alwala da ruwa ne ko baka samu ba kai tayammama ko ku wannan bai yi ba wannan bai yi ba aka ce a duk inda akwai asawaki ana son kai asawaki asani inda alwudu'i waje na biyu in mutum zai alwala ana so ya asawaki الثالث وجهنا أكو عند قراءة القرآن إما تنزي كرنت القرآن أنا في أسواكي الرابع وجهنا عند الاستيقاظ من النوم lokacin da mutum ya tashi daga bai farka daga bacci ana son yayi asawaki alhamis waje na biyar inda taghayyurul fanni lokacin da ka ji bakinka ya canza ya in kana ka ji bakinka ya fara tsani tsani to ka tabbatar da cewa akwai ɗoyi akwai wari akwai bashi a ciki za ka ji bakin kamar yana tsani tsani haka to ya haifar da wari ke to ana son ka kai asawaki sai ce to me ke haifar da canzawar yanayin baki yace kunu bi ashiya yace abubuwa da ke tafi su suke sa a bakin mutum ya canza na farko shine min ha tarkul akli wa shurb farkon abin da ke sa bakinka yanayin bakin ya canza yana yana bashi ko yana ɗoyi ko yana gurus ko yana hamami duk baki na yi wani zai ga yana wari wani yana bashi wani yana tsami wani yana ɗoyi wani yana hamami wani ya gurus duk sa'an da karfe bakin bakinka ya jima kana budewa sai ya mai gurus ce mun gane ku sai ce lokacin da mutum ya mutum ya jima bai ci abinci ba kamar tsuntsafi har zuwa azhar bai ci abinci ba bai sha wani abu ba bakin na rufe kenan sai bashi ce ta tasowa daga hanjin ciki kamar na mai azumi kenan sa'an waje abu na biyu da ke canza warin baki shine yanayin baki shine wa minha aklu ma lahu ra'iha ko ka ci wani abin da ke da wari kariha kaman kaman tafarnuwa gaban duk wani abin da zaka ci yana da wari in ka ci wari zai saura bakin mutum wa minha waje na uku tulus suku mutum ya zauna ya jima ya shuru bai magana ba bai bude baki sa ba yana bude baki sai ga ya haifar da mai eh wari ko gunu shi shine in ka rufe abu ya jima ya jima kana budewa abinda ka shi ne gunu duk kalmomin duniya da larabci da turanci da ko ne larabci zai ce shi zai ce ra'iha ba wari zai ce ra'iha kabira abin da suka faɗa amma hausa tana da faɗi da take da su ɗaya ɗaya ɗaya wari bashi ƙarni zarni hamami gurus ƙari ɗoyi bashi tsami kuma kowanne akwai inda ake amfani da shi kowanne akwai inda ake amfani da shi lokacin da mutum ya tashi daga bacci yawun bacci ko amma kana bacci kana sa kana haɗewa ko ko haɗewa amma mutum ya tashi daga bacci ya yi bakin sa yake ba abin da dan adam ya tsana kamar a jikin bakin sa matar ka da kuke kullun tare da kowanne sakawa an kai ko ita aka tashi daga bacci ko me za a yi kowa na kawai kansa ne kowa baya son ya alima ne ba haka yake faruwa ba haka aka faɗa a rubuce a aikace ba haka ne eh haka ne duk abin da za a yi kowa na kawo da kansa ne tana kawo da kansa tana kawo da saboda me ba ta son ka je in kai ma ba ka son ta ji abu sai an tashi an je an goge da makulin to shi kenan ana dariya kuma ana ba haka bane shine lokacin da bakin mutum ya rufe to da yawa shine ya bude wa min haqulu sukut wa min ha kasratul kalam akwai kuma mutum ya tsaya yana magana ya tsawaita magana ya tsawaita magana iska na shiga yana haduwa da oxygen kam kaza na haduwa sai ga ya canza yanayi don ka zo kusa da shi sai ka ji warin bakin sa yawan sukuti eh, kawaici da yawan magana yasa ana magana minti sai a sha ruwa haka wani na kasaratul kalam ko yace wa mazhabu shafi'i abubuwan da ke sa yanayin baki ya canza ko ka baka ci abinci ba da yawa da jimawa ko ka ci abinci mai wari ko ka yi jima baka bude bakin ka ba ko ka yi surutu da yawa ko ka yi abubuwan nan su suke sa eh, baki na canzawa Wa ومذهب الشافعي أن السواك يكره للسائل بعد زوال الشمس مذهب الشافعي سكتي باين رانا تاي زوالي makaruhi ne mutum ya yi amfani da asawaki me yasa wai an ce bashin da ke fitowa bakin mai azumi din wanda ke haifuwa daga hanjin ciki Allah yana so suka ce to bayan rana ta yi zawali kamar a azhar kenan har zuwa shan ruwa in kai asawaki ka kauda wannan bashin kuma an ce Allah yana so ya sai ka bar shi haka mun gane ko al يزيل رائحة الخلوف kada ويدل كذا da al الخلوف bashin da ke fitowa bakin mutum aka ce Allah yana so to da Allah yana so kuwa abinda Allah ke so ba sai kai maka so shi ba in ya so in za ka yi magana ga mutane sai ka tsaya kenan Allah yana so mutane kuma ba wa yustahabbu wa yustahabbu an yasaka bi udin min ara aka ce mustahabbi ne yayi amfani da karan asawaki na arab udul arab arab karan asawaki ne da ake kawo wa kasashen larabawa suna da ishil suna da arak arak shine shine shari'a tafi tafi amfani da shi ana son ka ka samu kara mai mai laushi wacce ba za ta huda ma da shi ba ba za ta cutar da kai ba على حد قوله وتؤتي برأس غير شتم كأنه أثاري زبي أو مساوي فإدخلي ويتنا كوتا تنا باير da sauki da laushi da taushi ka ce gwazar mu ne na bareyi gwazar ma wata tsutsa ce mai laushi har ko ko ko a sawakin itacen iskili in suka ce itacen iskili shine ita karan iskili jin iskili shine yafi komai laushi ake a sawaki da amma shajaratul arab udul arab shine shari'a yafi tabbatar da shi sa'annan bayan ya faɗi cewa udul arab shine yafi yace wa bi ayyi shay'in istaka mimma yazul taghayyur hasala siwak kal khirqati al khashna was sa'd wal ashnan yace duk abin da ka sa ka goge hakorarka ka kauda datti da wari a sawaki yayi ko ya tsaftace to ya tsace suka ji ya tsaka ka suka shi biyu in ya tana da laushi kwarai ta inda ba za ta fitar da datti ba suka ce bai yi ba in yatsan na da kaushi kaɗan in aka yi suka ce kayi asawaki ko ma ka ɗaure yatsan kasa ka goge suka ce yayi ko fili ko man goge baki kasa ka goge suka ce yayi duk abin da za ka ka goge suka ce yayi ya biya bukatar asawaki a shar'ance wa amma al-asbu fa in kanat layyinatan lam yahsul biha siwak وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أجوه أوجه لأصحابنا المشهور لا تجزي والثاني تجزي والثالث تجزي إن لم يجد غيرها ولا تجزي إن وجدها shafiya ko sai yaba da za ka yi inda da laushi ba zai yi ba inda da kauri kwarai ba zai yi ba na farko ce bai ba in kai bai ba wani suka ce yayi in suka ce in baka samu abin da za ka yi ba kai da asawaki yayi in ka samu abin da za ka yi kai a da hannu ya yatsa in kana da abin da za ka yi kai da ya yatsa bai yi ba to sa'an nan sai ya ce wal mustahabbu an yastaka bi a mutawassit a mustahabbi shine ka samu karar asawaki mutawassit a kakaki wanda karar da ba ta da laushi kwarai kuma ba ta da karfi kwarai saboda in tana da laushi kwarai ba za ta goge da ba kuma tana da kaifi da karfi za ta za ta huguje ma dakashi za ta jin maka ciwo la shadidil yubsi yajrahu wa la ratbin la yusiru kamar yadda muka faɗa sa'an nan bayan ya gama yace to abinda yake mustahabi in za a sawaki yaya za a yi haka za a yi dama zuwa hagu ko ko sama zuwa kasa za a yi sama zuwa kasa dama zuwa hagu dama zuwa hagu in ka ce ai a sawaki tsafta to ai tsafta ana farawa ne daga dama zuwa hagu tunda takalmi ma za sa da dama ake farawa ko to sai malamai suka ce makaruhi ne an hana ka ka goge a sawaki ka daga sama zuwa kasa me yasa suka ce in kana yi sama zuwa kasa za ka ji madasashin ka ciwo za ka huda zafishin ka yayi jini ya za a yi suka ce falyastak ardan al shi shine ka faro daga dama kai haka ka dawo kai haka ka dawo sa'annan ka bin ka ringa bin karkashin dasashin a hankali to amma za ka yi haka ka dawo in kana kai wurin dasashin za ka yi ne za ka huje dasashin shari'ar da ke koya ma yadda za ka yi a sawaki wannan shari'a za a ce wai akwai abin da babu shi a cikin ta wal mustahabu an yastaka ardan wa la yastaku tulan kana ji yace abin da ake so kai a sawaki ardan fa'i kada ka yi da tsawo haka sama zuwa kafa li alla yudmi lahma aslanihi saboda kada ka jimma da ta shinka ciwo jini ya fito fa in khalafa wasaka tulan hasana siwak ma al karaha in ya saba mai ardan yayi tulan yace an amma yayi sunnan asawaki in akwai ladan da kici zai samu ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أدراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا إذا باين أنت كي أرضا لقد ما زوها كداو أنا سوء كي تجمع لكي تبين كما داسا شيء أحنك لي كنائي dasashin a hankali inda tsakura suka yi ta waje da ta ciki nan kuma ka sa asawake zuwa karshen harshe ka kada je ne san baka za ka yi amai sai ka je in ya je ka goge da sama duk inda za a cire wata kazanta a zubar sai a yi don haka ce asawake tsafta in ka goge ka goge yawo haɗewa za ka yi ko zubarwa za ka saboda menene kazanta ne me yasa ba ka ba ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه suka ce mustahabbi ne in za ka yi ko da aka ce arzar kada ka faro daga hagu zuwa dama daga dama za ka fara zuwa hagu wala ba sa bistimali suwaki ghairihi bi iznihi wa yustahabbu an yu'awwida an yu'awwada sabiyu as-siwak li atadahu yace mustahabbi ne a koya ma yara yin asawaki don su saba su kunna da sunnonin a musulunci ko addinin musulunci ko to a sawaki kenan mun ji abin da aka faɗa game da shi قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشك على المؤمنين وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا حرف امتناء لوجود امتنع الوجود لوجود المشقة فأخذت العلماء القائدة في هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير أين محل الشاهد لهذه القاعدة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك manzo Allah ce ba dan kada na tsananta ma al'umma ta ba da na umurce su da yin aswaki duk sa'an da za su yi sallah in na umurce su da haka sai Allah ya tabbatar ya wajabta musu ya zama wajibi kenan kamar yadda zaka yi alwala haka za zaka yi sallah kai a kawai in ba kai ba kuma so sallah ta rabu sai manzo Allah ce ba dan kada na tsananta ma al'umma ta ba da na umurce su da yin asawaki duk sa'an da za su yi sallah sai malamai suka ce za a iya ɗaukar ka'ida cikin wannan hadisi cewa al-mashaqqatu tsanani tajlibu taysir yana sabbaba a samu sauki in abu zai ma mutan al'umma tsanani sai ga an gawo mulli annahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tausaya ma al'ummarsa a sawaki tsafta yana so ana so amma yana so inna na musu ya zama wajibi kuma ai na tsara tsora musu wani abu bar dai a bar shi sunna mustahabi suna kokartawa suna kamantawa ta inda in ba su ba ba za su shiga laifi ba to fa qalu harfun tina'in liwujudin امتنع الوجوب امتنع الوجوب لوجود المشقة فصار حرف امتناء لوجود أليس كذلك؟ طيب wannan hadisi yana karantar da mu menene manzo Allah ce ba zan karna tsananta ma al'umma ta ba ashe duk wanda ya jibinci wani al'amari na musulmi ya tsananta musu Allah zai tsananta musu Allah baya so manzon Allah baya so ka bata manzon Allah ba kai manzon Allah abin da yake so ba ko menene kuwa قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلائي قال حدثنا ابن بشير عن مسأل عن المقدار بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت babu yace babu siwa yana nuna fadalan aswaki ina mahallu shahid cikin laula an ashqa ala ummati la amartuhum aina mahallu shahid mun gane ku سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته لك يا عائشة من ذا الله تزارا يشجع جدا ميك فاري ما تقولنا ها shan kunu yake yi yayi bol da wannan mata a ya firgice wannan ta shiga nan in ya shiga me yake fara yi ne bayan ya yi sallama ya mai yaran sallama qalat tibbiwa in ya shigo sai goge sa ya tsabtace zai gane da matarsa zai tattauna da matarsa zai menene ne. ka fito waje ka yi jigin wane ko ka magana kana so kilan kashi shiga gida zaka sumbanci matarka sai kai tsafta in ka shiga gida za ka yi sallah za ka manzo Allah da'ima yana gana da mala'iku mala'ika jibril zai zo shi yasa da'ima manzo Allah tsabta yake yi قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك تشي من قال الله كتشيش جدنسا سيكارا أسواكي to matan malam bahaushe aka tambaye shi mai gidan kin ya shigo me yake farawa da shi eh zai bi me ha ya danganta to ka ta mu gani eh ya wai ya danganta da hukunci kuma ana yi ana yin hukunci ne da abin da fi yawa to wanne ne fi yawa me fi yawa ha ya shiga da fushi ya fita da fushi eh a gyaran murya din ai yana da kyau duk sa'an da zaka shiga wata kila tana da bakuwa ko tana da kaza ko ka kowa ya kinsa sahabbai sun kasance suna gyaran murya Allah su ga wannan ba mu ne ke eh to tunda haka kake sai ka daina ki قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى قال an karbo daga sayyidina abu musa abu musa yace dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tarafu siwaki ala lisanihi sai na samu gefen asawaki akan harshen sa ma'ana so da yawa za ga manzon Allah yana amfani da asawaki saboda tsafta saboda manzon Allah da'ima yake li anni unaji man la tunaji ina ganawa da waɗanda kuba ba ku mai yiwa ne kowane lokaci mala'ika jibril ya sauko ya zo a gana ya zo da wahayi a zo a tattauna da sukan dan adam ko da sukan mala'ika yasa da'ima manzo Allah manzo Allah ya kowa karta kamar yadda kowa kyau kamar yadda kowa imani kamar yadda kowa komai na alkhairi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد يشوش فاه بالسواك yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya tashi in ya tashi dan yayi tahajjudi sai ya goge bakinsa da asawaki at-tahajjud at-tahajjud fa huwa as-salatu fil layl أما التهجد فهو الصلاة في الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زل عليه ورتل القرآن ترتيلا haka aka kai manzo Allah ana son mahaddaci ya rattala alqur'ani tartila amma ka je kwanta kai bacci ka har ya waye ba za ka tashi kai wani ko izufi ɗaya ko biyu ba sai ka zo za ka yi mutane limanci sai ka mu ali imrana raka'a farko ta asma kai minti goma raka'a ta biyu kai minti goma raka'a hudu kai minti ashirin kafin a fito sallah mutane kowa wayan yan gaggawa sun je bata sun ka aiki wayan da ya bi ka sallah kafin su je ina an gama ka tashi cikin dare kai fila kai ka warattilil qur'ana tartila kai tartili kana gode ma Allah sa zuciyarka kirjin kai zama akwatun alqur'ani maganar Allah banda mu'jiza ta alqur'ani karama da Allah mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani baki ɗaya tun daga bakara har da rabbin nas mutum ya haddace duk inda yake so ya kamo ya karanta ba sai ya dan Allah ne banda ba za ka tashi ka gode ma Allah kana karanta ba ورتل القرآن ترتيلا amma an zo wajen tarawih an zo wajen riya an zo wajen menene kai kalkala kai warsu kai hansu kai yaqub al-hadrami kai wane ne da baki daya ana tayi ana tayi ana tayi amma mutum yana gida shi kansa ba zai ba saboda ce to shi yasa sai ga gari tana shiga cikin abubuwa Allah ya kiyaye hajada ar-rajulu idha nama. يقال هجد الرجل الهاء والجيم والدال هجد الرجل إذا نام وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة يقول هجد إذا نام تهجد أي خرج من النوم إلى الصلاة هذا معناه ومن الذي فتهجد به haka sai hajjada ya yi bacci ta hajjada ya fita daga bacci ya shiga sallah kama yuqalu tahannasa وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحلم والإثم والحرج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور وأول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد والفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة زيادة زيادة كلمة ليتهجد قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك ke manzo Allah kasance in ya tashi daga barci cikin dare sai ya dauki asawaki ya goge bakin sa sa'annan ya shiga sallah ko karatu ko wani abin da zai yi قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل ابن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يبال الأبارية وأن لوكة يازو يا إخوانا يا إخوانا وجمع الله صلى الله عليه وسلم وجمع قوة ميمونة قال بنت عند خالتي ميمونة وفي رواية رواية البخاري bittu inda خالتي maimuna na kwana wajen yar uwar mahaifiyata ai eh, mahaifi khalati uwar mahaifiyata maimuna to shine sai kawo yana dan yaro karami ya ji ya kwana wajen gwaggwarsa ko ya ya me kenan kanwan mahaifiyar ko yar mahaifiyar ka me sunanta innan ka ko ya kumbu kenan da suke fada inna zai ba shi da ka'ida a kanu ba kowa na fadar yadda ya ga dama ya kwana wajen innasa yana ɗan karamin yaro a shi ɗan karamin yaro ne mai hankali da manzon Allah ya farka da daddare sai ya ikonsa yana kallon yadda manzon Allah ya yi ya kalli sama ya karanta aya ya je a ruwa na rafe ya dauka ya je alwala ya tashi ya kama sallah sai dan yaro ya tashi shi ma ya kama ya je alwala ya zo da ya tsaya kuskure sai manzon Allah ya kama kunne sai ya dawo da shi inda ya kama da sallallahu alaihi wasallam yace ya kwana wajen innasa zata lailatin فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل يتي سي منظر الله يتاشي كرشن دري فخرج سيكتا فنظر في السماء سيكل سما ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إذا كنتي سيما الله يكلم سما يكلم عجائب مخلوقات الله وأن سما دقائنت باب ونموتي دكير كده يتكون فلا da ke rike Allah madauki sarki kawai shi yake rike da ba wani abu iya ganin ka har karshen duniya ba za ku fita magani kuma a hankali na dan adam ba za a taba daga abu da ya kai ki da ya kai tsawon kaza ba sai an sa masa filoli in ba ka ba zai tsaya ko an taba gani ba amma wannan fadin sararin duniya baki ɗaya duk inda ka je haka za a gani to me yake rike da ita ita sama mai waye yake rike da ita Allah madaukakin sarki yake rike da ita yasa yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man yashfa'u indahu illa bi iznihi suka ce la ta'khudhuhu sinatun nawm ga gani waɗanda ke rike da saman nan rada gangare manta sai me jirgin sama guda ya faɗo gwamma da gida nawa ya rusa mutum na suka mutu to ina ga saman wani lokaci zai kwance ko waɗanda ke rike da saman sun yi jajjadi ko sun yi barci ko an samu sakaci sai me sai me duniya ta gama ke duniya ta gama ke mun gane ku da iya karshen bala'in da zai kawo an san ai bala'an da ake ciki yanzu Allah ya kiyaye mu da bala'in jirgin sama ya fado mutane sun kone sun mutu jirgin kasa ya fadi mutane muzambik yau ma sai da jirgin sama ya fadi mutane sun jirgin ruwa ya fadi mutane sun mutu sun kone sun sun nutse an rasa inda duk wani abin da ake kaffa kaffa ana karewa Allah ya jarabi mutane ya yi bala'i waɗanda Allah ya kaddara rayuwarsu a gurbaje wani bai ta hanya hanya jirgin sama filin jirgin sama amma sai da jirgin sama ya biyo shi har gidan shi kashi lokaci ya kai ba ran baya da za a yi ba kesa masifu sun yawa a duniyar nan yanzu duk abin da baka taba tsammani ba sai ya jirgin sama ya fado ya fado Afirka ya fado Najeriya ya fado na Masar ya fadi na Amerika ya fadi na Russia ya fadi na indiya ya fadi na Taiwan ya fadi na Korea na ko ina ya fadi balle a ce wani ya iya ne wani bai iya ba wani kaza na ko ina ya fadi saura jirgin kasa watanni kaɗan da suka wuce jirgin kasa ya fadi a Masar mutane da ke cikin duk suka kone jirgin sama na Amerika ya nutse na China ya nutse na Rasha ya nutse na ko ina jirgin ruwa ya nutse in ya fada kuma duk wanda ko shi ko jiya sai da wani ya fada ana neman kowa ne a rafa an rasa mutanen nan mutum ɗaya kare aka samu mun gane ku shi sa duk inda mutum za ka kasance ka tafi da'iman kana tare da imaninka awwalu ma yajibu ala mukallafi tasqihu imani duk inda rayuwar ta kare sai ka je a tarbe ka hannu biyu biyu amma bara kaza bara na je da kulla sharri ka sani cewa ka je za ka kulla sharri a ja wani ya baje koli ne yana sai da abu daga nan ya mutu wata abinci take sayarwa daga nan ta mutu wani yana karatu ne nan ya mutu wani a gidanta take zaune ko a gidan shi nan mutuwa ta zo ka sani kana cikin kulla sharri ka sani kana cikin fasikanci kuma shi jirgin fado kan ka mutu kana cikin shirka kana cikin fasikanci kana cikin kaza da jirgin sama dubu zai wuce kuma da ba wanda ya damu yanzu da jirgin sama ya fara kowa ce to to to saboda me saboda an ga kowa ya ga abin da ba sai kowa yana to to to ya za a yi kuma ba yadda za a yi hanyar jirgin sama ne jirgin sama kamar gashi kana kallo da lamba da komai sai ya zo kafa kafa yasa duk abin da kake ci kada ka kula sharri kada kai fasikanci da'iman ka zamo a cikin tsafta kana tuna Allah kana ambaton Allah kana kyakkyawan niyya na alkhairi ka sani zaka tafi zaka kai ka kai ka sani zaka dawo gwamma ja ba wani ya je na wani ya je bara ne ma wani ya je karatu wani ya je sallah wani ya je wuce wani ya je baje koli wani ya je sallah shikenan Allah bai kaddara zai koma gidansu to haka kowa zai yi ko ina gidan kai ke mai yiwuwar mutuwar ranar mutuwa ta zo ranar za ka mutu akan keke kake akan babur kake akan mota kake a jirgin sama kake duk abin da ake jin tsoro shine jirgin sama in jirgin sama ya ya tashi to sai Allah ya sauke ku lafiya yasa wa'in ma bacci suke in za su farka su farka lafiya inda masa'in masifa dan ba wanda ke so ya ga bala'in masifan jirgin sama mutuwa ake a kone kurmus shine abin tsoro to wa'in wani yana gidan jirgin sama ya biyo shi to shi kuma ya za ka ce da shi Allah ya kiyaye wannan sararin samaniya da manzo Allah ya kalla inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai ayoyi da ke tabbatar da kai ta Allah madaukakin sarki amma ke li ulil albab sai ga masu hankula in mutum ba shi da hankali komai zai zai wuce bai damu ba ba abin da ya masa zafi ina zai samu tuwo ya ci ina zai samu ya cika wannan jakar ina zai aje ya kwanta ya zama mushi hankali ya waye ثم رجع إلى البيت يتر ya الله يفتي كل سما تكرر دون آية sa'an nan sai ya sake dawo zuwa gida fata sawwaka mahallu shahid kenan sai dauki asawaki ya goge bakinsa wa tawadda sa'an nan ya alwala thumma qama fa salla thumma sa'an nan tashi ya salla ya sallaci abinda Allah ya rubuta masa sa'an nan thumma taja'a sa'an nan ya kishi gida ya kwanta haka thumma qama fa kharaja sa'an nan yana kwance sai kuma ya tashi ya fita فنظر إلى السماء يسراك كل السماء فتلا هذه الآية يسراك كرجون الآية ثم رجع يسراك داوة فتسوك يسراك أسواك محل الشاهد جنا فتوضع يألولا ثم قام فصلى فأني تاشي صلى so nawa ke ran manzo Allah ya asawaki a cikin dare so biyu so nawa so biyu to asawaki yana da amfani kenan kuma yau daga yanzu mun fahimci menene a tsawaki ko ko ka dauki kara kai ko wani abu ko ko man buge baki da brush duk in kai suka ce sun ce bi ulin aw nahwihi ko karan asawaki ko abin makamancin haka to man buge baki zai maye a asawaki ko ko a'a lalle sai ai asawaki ha eh zai iya zama muna son ya zama ko bai zama ba ya zama ya eh ma'ana maimakon mutum ya nemi asawaki in yi amfani da brush eh, ya wakilci asawaki saboda da malamai suka zo tarihin asawaki a shar'ance suka ce ko da kara ko da wani kara duk abin da ka sa ka goge da kin baki baki ya tsafta kai sallah ka ciyawa da shi sa a madina a saudiya madina maka ko za ga ne maimakon a tawakin sai su kulla uh, buroshin goge baki a jibin da ke na haka muke ga mun gagan da an tare kama sai cire buroshin ya goge ya goge goge ya mayar mako ya kira asawaki mafi yawanci kuma a tawaki ake sawa ana tare ya kama kafin kai kabara liman kafin ya kabara sai kire goge goge sannan ya mai resa eh ya da mai a tawaki yana da amfani ɗaya ɗaya ɗaya ya kai hamsin eh. ko kai yanzu za ka kwanta ka dauki tsawon ka goge bakin ka sosai za ka farka lokacin da kake son ka farka kai ibada kuma za ka tashi karfi da karfin ka da lafiyar ka babu wuya saboda ka ci tuwo ka ci daddawa da kalwa da menene duk mai mako yaje ka wanke ka goge in kai bacci za ka yi bacci lafiya za ka tashi lafiya amma ka bar da ciya bakin ka kana bacci yawon bakin ya taru ka haɗiye ya sake taruwa yana zuba kana haɗewa duk kazanta ne sai ka samu ciwo ya ka samu menene da menene ba daɗi ko da dan adam ke ne ya fito ya san tsaga kai yana girman kai yana kai shi wani ne babu hisalil fitra babin da ke bayanin tabi'u tabi'u na addinin musulunci fitra sunna ko kuwa addinin musulunci tsafta tsafta abubuwan da addinin musulunci yake kai dan ka kiyaye tsafta kun fara da akawaki mun gama za mu zo kuma da shauran bangarorin jikin dan adam duk inda zai yi datti ya tattaru a samu karni ko bashi ko doyi kaman hamata kaman mara kaman menene da menene duk za mu ga mai addinin musulunci yake ai a kyale shi mutum yayi ta buwari kaman yana kaza kai wanka ka sa rigar ka zo kana cikin sahu wani shigo Me sa yar shara ya sa hamatarsa duk waje kana jin warin hamata kamar warin gawa albasa mun zalla ce tafarnuwa wanda yake tafarnuwa kare shi da masallaci ya tsaya waje iska na bugun shi ba haka bane kakka shigo cikin masallaci ba iska kuma ga mutane kana sa musu wani me amfani wani shi yayi wanka ya sa riga mai kyau farar riga dan zai gana da Allah yana sai cikin sahu kai kuma ka zo da datti da komai da wari da ka tsaya kusa da shi tsaftar nan saboda kai tsafta aka ce kai in za ka yi sallah kai alwala aka ce ko da kana da alwa ka sake yi za ka samu lara nurun ala nur قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم الفترة خمس الفترة خمس صديق فترة تسبت أشر أنت مدادير baya nuna cewa guda biyar kadai ne akwai wanda yake guda goma to ba adadin ake nufi ba suna da yawa duk abin da zai sa mutum ya tsabtace jikinsa addinin musulunci ya ba shi izini yake guda biyar ne aw khamsun min al-fitra ko ce abubuwa guda biyar suna cikin fitra to kasancewa ma huwa alfarqu baina alfitratu khamsun wa khamsun min alfitra akwai bambanci cikin wannan tabiri alfitratu khamsun da kuma cewa khamsun min alfitra akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci me bambanci eh na farko an kayyade da guda biyar na biyu fa yace suna da yawa ciki guda biyar mun gane haka ne ko na farko yace al-khita al-khitan yin kaciya wal istihdad na biyu amfani da reza a aske gashin mara wa taqlimul azafiri biyan kamfarti wa natful ibki tsintsinke gashin hamata in zaka iya ba zaka iya ba ka sa reza ka aske ko ka sa magani in yau abin nan ka goge wa tasfifiye gashin baki da me yake yana su ne ana son tsafta وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله yake manzon Allah ya ce mana kada mutum ya kuskura ya bar farkinsa ko hamatarsa ko mararsa ko wani wuri da zai da iya taru ya yi kwana har arba'in da ya gwargwadon in sarari kaga zai zai da zaka takura sai ka yi sabi ne sai ka yi amma kada mutum ya kuskura ya bar kwana arba'in ya bar bakin bakin sa haka har kwana arba'in bai gyara ba ko ya bar hamatarsa ko mararsa ko menene da menene ma'ana addinin musulunci yana in mutum ya mutu ba ya masa gabe ya kaciya ba fa suka ce malamai sun kari juna maganganu guda uku لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا يفتن صغيرا كان أو كبيرا yace mazhabi na farko ya shafi'iyya in mutum ya mutu bai yi kaciya ba ko yaro ne ko babba ba za a yi masa sai a ji abin ne haka ne wasani yuhtanu al-kabir duna as-saghir wallahu a'lam ban zana ta biyu in yaro ne za a yi masa amma mu bari sai a kyale shi haka ji abin ne Muhammal amma al-istihdad wa yake al-khitan ko sai magana game da kafiya sai nake al-istihdad wa huwa halqul anati shine aski gashin mara سمي استهدادا لاستئمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة da الاستهداد سبود أنا أمفاني لكرفي ريزا هو أسكا سنة شيء أستمارة wal muradu bihi nazafatu zalika al mawdu'i yace abinda ake nufi da askimara shine dan a samu wajen yayi tsabta duk inda gashi ya taru kuma yana can kuriya a rufe datti za su taru zai ga yana karni na fitowa a ciki amma in mutum na iya wanka ya taje komai ya gyara komai ya fita turare balle yanzu maganin feshi suna da yawa ko a sai maganin feshi a fesa masauro a sai maganin feshi a fesa ma dan adam don kar ya karbi ba shine turare ka ba mai yanda ake shafa ba yanzu والأفضل في الحلق ويجوز بالخص والنفس yace abin da yafi ka aske gashin mara in kuma kana da karfin hali zaka yi tsuntikawa suka ce ya halatta amma abin da yafi ka aske ko ka sa reza ko aska ka aske ko ko a'a ka sa magani ka shafa in ya bushe ka share wurin ya asku kenan duk wanda aka yi aka ce abin da ake nufi tsafta والنور والمراد بالآلة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه to aka ce gashin mara yake ce abin da ake nufi da gashin mara wannan gashi da ke sama da da ke mara mutum sai wani malami ce a abin da ake nufi da gashin mara gashi al'ana shine gashin da ke karkashin dubarin dan adam to sai malamai suka ce da na karkashin da na saman duk ana son a tsabtace su in ya zama na ana son a tsabtace na saman na karkashin fa shi wanne ne fi saurin daki eh, eh, da karni Wa وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن ابي العباس ابن سريج انه شعر نابت حول حلقه الدبر فيحصل من مجموع هذا استهباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما واما وقت حلقه to yaushe ne mutum aka ce gashin marasa ko ko al'aurarsa ko sawa na bayani ko na gaba فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله أكثر بزاء يشي قالوا كفنبا جس أن كذا أبي يا إشي كذا كما أقول أرني باين ساتيني باين قوانا برومني باين ساتي دوني ذاك إيه شرعة تاباك إذن أبن دي من الله كي كده يشي قوانا أربعين mutum bai aski farcinsa ba bai rufi ga bakinsa ba bai gyara hamacinsa ba bai gyara mararsa ba فإذا قال حلك وكذلك الضبط في فك الشارب ونفس الإبت وتقليل الأظفار وأما قص الشارب يا فارا دا كاكيا دا أسكي سعنا دا سيسي غاشن باكي فسنة أيضا سيسي غاشن باكي سنة wa yustahabbu an yabda'a bil janib al aymani an mustahabbi ne ka faro daga dama kana cewa zuwa rufa shari'a ta haram malamai suka ce ne ka aske da shumbaki ka kwata kwata ya zo ya zo rufa waje haramun ne kuma haramun ne ka bar shi tsawo har yanzu ana son sunna ta aski in zaka sisiya zaka yi suka ce nan saman ka sisiye zamana lebon ka na sama ana ganin yankan lebon daga dama zuwa hagu suka aiki وهو مخير بين القصد بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره <coughs> suka ce sisi gashin baki ya sha bambam in ka ce wanzami ya zai sisi ma gashin baki ce babu wani rashin mutunci a ciki amma ka ce zai aske ma hamata ko kuma da ta ce sai kai da kanka za ka amma sai ne ka je ka ce ga hamata ta zo ga zai yi ana yi لحصول المقصود من غير حد مروءة ولا حرمة بخلاف الإبت والآلة وأما حد ما يقصه sisiye gashin baki ɗin yaya za ka duk za ka sisiye baki ɗaya ya sauka ko askewa za ka yi suka ce fal muqtaru annahu yaqussu hatta ya yabdu tarafu shafati tarafu shafati min yace ba za ka aske gashin bakin duka ba za ka yi asisi ne daga gaba haka har ya zama na lebon ka na sama ana ganin yankan lebon naka wa amma riwaya ta husu shawari fa ma'anahu amma riwaya da suka zo aka ce ka tsinke gashin baki ka bar gemu ya tsawo to sa'an nan sai ce bayan yayi magana game da gashin baki sai ce wa qad zakara al ulama fi al lihyati ashru khisal ashru khisal makruha ba'daha ashaddu kubhan min ba'd yace dangane da gimu manzo Allah ce a bar gimu yayi tsawo to malamai suka zo imam malik yace wai suka ce in ka kama abin da ya manzo a rage in ka ce kar ka bar ne yayi yawa duk abin da zai hayyace ka ya zama muni aka ce ka zaka iya gyarawa yayi kyau don ka ce a'a a bar shi har ya kai ko ina ne duk abin da zai zama duk mas'ala ce mai sauki to amma sai suka ce galgale da gemu akwai waɗansu abubuwa guda goma da ba a son mutum ya yi makaruhi ne na farko ihdaha khidabuha bisawadi na li zarar jihadi wai ka rina gemun ka da baki ba dan zaka je jihadi ba don ɗan mata su ce masu kai ba tsoho bane akan sabanin da ya zo kan waɗansu malamai suka ce za a yi rina gemu da baki ko ba za a rina ba wani suka ce ba za a rina ba wani suka ce za a rina in ce in dai za ka rina ne don a yi jihadi a je kafirai su ga musulmai kowa bakin gemu ba farare ba sai ai matasa ne suna da karfi a ji tsoro su ga sai babu laifi. asfani ya matsala ta biyu khidabuha bil sufrati tashbihan bis na la liktiba'is sunna ka rina gemun ka da lalle yayi ja don an ce manyan bayan Allah na kwarai waliyan Allah suna rena girna gemun su sai ka zo ba dan bin sunna ba sai ka rena gemun ka da ce ai wani shi ma waliyi ne ai wani shi ma malami ne ai wani aka ce makaruhi ne karka yi haka الثالثة مسألة أخرى تبييضها بالكبريت أو غيره استجالا للشيخوخة لأجل الرياقة والتعليم وإيهام أنه من المشايخ aka ce kuma kada ka je ka nemi farin fenti ka sa ma gemunka don a ce ta girma kana da farfara ai yana da zattaku in za a ba da limanci shi za a ba in za a nada malami shi za a nada in za aka ce a'a kada ka yi haka kai hakuri in lokacin sufan ya zo za ka samu farfara kana ba ce ka فرفران ba da furuce ka za ka fara الرابعة مسألة تهدو نشفها أو حلقها أو تو أو أو أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة kana matashi saurayi da ta fara yin gemu suka aske ko ka tsuntsuke wai dan a ce kai ka da gemu ɗan mata suna son ka ɗan kaza zaga a'a su gemu duk sa'an da ka kai lokacin da ya fito sai ka bar shi ana son ka bar shi abin da ake so ka taje ka shafa mai da ya haske kana nuna sunna in ya zama nawa gidan ku uban mahaifinka bai bar gemu ba in ka bari za ka samu tashin hankali to ya za ka yi kenan eh? saboda um, al'ada ce gidan ku mai gidan ku shi ne bar gemu ban kamar sai ki kai rashin kunya sau haka al'ada take tafiya kuma baka isa ka fahimtar da shi ba kullum kun kama tashin hankali sai ya zaka yi sai a aski saboda darura ko ka zauna lafiya da mahaifinka ko in ya zama barin gemu sunna zama da mahaifinka shine ne ne wajibi eh matar ka tabbata ka aske suka fi in ka aske ka yi shirkun fi sa'a ka ce mata ai sunna ce ta manzo Allah ta ce a ba ta so shi ka aske kuma ka aske saboda me a yanzu kusan masu gemu da masu rayu fuskar ta ba gemu kai ma fuskar ka ba gemu me ban mace tsakanin ka da ita eh ha amma ta gabata so dole ta soge mu ka ce sunnar manzo Allah ne ne alamar rujula in aske da shigo gida me bambanci tsakanin fuska ta da fuska ana son a zama rujula alamar rujula ko eh. kai ma kaje ta ce ka aske san ranka ne eh san ranka ne to kaji dai an ce in gemu ya fito ma ka bai الرابعة مسألة تهود أكشي أكثر هجا دنجد الجيم نتشها أو حلقها أول طلوعها الخامسة نتش الشيء مسألة تبير إن كان الجيم بكي sai ɗaya ɗaya farare suka fito sai ka tsinka tsinkewa wai baka son a zaɓa fura manzo Allah yake la tankihu ba fa innahu nurul mu'min ku daina tsintsinki furfura din saboda wannan furfura shine haske ne na mu'mini mun gane ko ko mata a yanzu son masu farfara da mara farfara sun fi masu farfara da mara gemu da mara gemu ba haka bane sun yi sace kamar manzo Allah ce fa innahu nurul mu'min as-sadifatu tasfifuha طاقة فوق طاقة تصنعا ليستعصنه النساء وغيرهن aka ce gemun ma in yazo ka gyara shi akan wani tsari wai dan mata haka suke so kai kuskure ina ga masu ka take ta aski gemu A السابعة الزيادة فيها والنقص مسألة تبيع in je mun kai ka a arage har yanzu ya zama kaman sai ana ganin fata kake ba shi da kyau ko ka tsawo wani ka tara don a ce kai ne mai gemu kai ne wane ba shi da kyau ko kamar gemun ya yi tsawo har ya sa ya yi muni suka ce ba shi da kyau bi ziyadati fi sha'r azari min as-subghain wai ka zo ka bar gashin wannan gashi yayi tsawo yayi yawa har ya ta hayyacin sa kai muni ko ko a'a da ka zo aski sai ka aske wannan gashin ka sumban ka annan sajen ka wannan sajen ka aske har ya sauka kasa don kai aski shi ma ya zama muni aka ce kamar sajen tun da ya fara tun daga wajen kunnen ka ne ya sauka har in ka sa hula shi kenan ka rufe wajen aski sai a gaji ga gashi duk abin da zai ta hayyaci ya zama muni shine shari'a ce sai a gyara ko الثامنة تسريها تصنعا لأجل الناس mutum ya ta gyara gemun wai don mutane su gani su yabe shi ba don koye su da sunna ba التاسعة تركها شعفة ملبدة إظهارا للزهارة وقلة المبالاة بنفسه wai matsala ta tara ka bar gemun ka yayi tsau busu busu haka gashi nan ba tsabta wai dan a ganka ake kai zahiri ne ai wani sufi ne ai wani kaza ne aka ce wannan shi ma ya zama riya saboda malamai duk abin da ake gudu shine kada shi dan ya shiga ciki da aka ce haramun ne mutum ya sa ya sa tufa tufa ta shuhura to malamai da suka zo za su yi magana kan tufa ta shuhura ya ce tufa da ta fi duk tsada da an ganka ka fita daban haka kuma tufa da ta fi komai kaskanci da an ganka a ce ai wani sufi ne suka ce duk su tufa ce ta shuhura kowanne kai shi ɗan ya shi ciki saboda niyya ta canza ko al'ashira an nazaru ila zawadiha wa bayadiha ijaban wa qila mas'ala ta biyar kana kallon jemin ka cikin madubi kana ji da kai eh? ta goma eh kana kallo kana ji da kai kana ta kana nun girman kai girman kai ko da menene da gemu ne da ilimi ne da dukiya ne da an haramta Eh, alhadiyatu ashara aqduha wa dhafriha mutum gemu shi ta yi tsawo ya kama ya kisa ya kisa ne ya kisa ne ya kukkulla kamar yadda yahudawa suke aka ce ya haramta الثانية عشرة حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية مسألة تقوم شابه حرام نمتي أسجي منسى سيدة إن قاش يا wajibi ne ta aske. mun gane ku akan haka yau aske gemu me yau hukuncin sa a shari'ar musulunci haramun ne to in mata ka tace ba ta so ka yanke ka aske fa eh akwai bambanci tsakanin mahaifinka yace baya so ka aske da matarka tace ba ka so ka aske ba ta so ka aske akwai bambanci ko ba bambanci me bambanci eh wai hujja na bambanci shine an ce kamar iyayen ka biyayya ba ce kai ma matar ka biyayya ba to ai biyayyan an ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq me bambanci tsakanin eh. a cikin zan Allah ko a cikin sabawa Allah to wannan sabawa Allah ne ko zan Allah ne eh? yace wai ma iyaye biyayya wajibi ne barin gemu wajibi ne wajibai biyu sun yi karo za a ture wajibi daya yi ma iyaye biyayya wajibi ne a cikin me a cikin bin Allah aske gemu bin Allah ne ko saba Allah ne لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ها؟ إيه إيه mana iyayenka na da iko a kanka ما kai ke da iko a kanta aka ce yi mai iyayenka biyayya ma'ana biyayya shine ga ra'ayi kana kallo ga abin da ya dace ga mahaifinka yana kallo ga abin da ya dace ba da nasi ba ka da nasi aka ce ka janye ra'ayi ka biyo ra'ayin mahaifinka shine masa biyayya yana ci masa biyayya to matsalar barin gemu su ba a fahimtar da su barin gemu wajibi bane an fahimtar su ba wajibi bane to shi da yake mahaifinka bai bar gemu ba in kai ka bar gemu a gidan mana kana son ka zamo sama da shi kenan haka ne ma yau ba ka ubanka ya ce da mu kai da mai ka bar gemu barin gemu na cikin kamala ne ko yana cikin nakasu kamala aske gemu ba nakasu to tun da ba ba ba fahimta suka yi wajibi shi ma da ya san wajibi ne da ya riga ka to akan haka saboda ku zauna lafiya sai ka aske ba kafirci kai ba ba babban sai kai ba kuma kai ne dan a zauna lafiya darura ce ka anta muftajin ila hadha shi darura ce ta sa kai wannan abu saboda kai a zauna da'iman kai da ba duk sa'an da ya ganka sai ranka ya faci har kasa yana gaba da addinin shari'a yana gaba da addinin musulunci kasa kullum yana cikin bacin rai kasa kullum yana cikin kaza kaza kaza ma'ana ka daura masa ne ga da yawa sai ko ka aske ba za Allah ba zai kama ka da shi askewa da kai ma dan ba ga dangan kai ba kai ne duk wata maslaha eh yaushe za yaushe za ka fahimtar da shi eh yaushe za ka fahimtar da shi eh yana da wahala ne ina ba shi da wahala a da eh eh ba wanda yake aikin soja ya hana barin jini ko america kafin ka kafin wane ne shugaban kasa america da ya sauka kilinci kafi yanzu najeriya sai da aka fasa doka in sojojin america musulmi sun ce suna son sai ya za a yi a bar musu yanzu ai bayan da za a yi in abu da zanci addinin ka ce kana kana tsaye abinda ba sa zo ka zama ka zama kamar rashin bishiya in ka taro nan ka kada amma ko kana tsaye garan da kan da addini da yadda kake ba yanda za su ba yanda za su wa fa da mai ba ba ka da shi ne ya hada ka da wasa da shi da sai ka bari wanda yake da shi dan ne ya samu wasa da gina gurin wasa da shi ba ka da shi naka bai kai kai wasa da shi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو ابي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتمنى الله صلى الله عليه وسلم احفظ الشوارب واعفو اللقاء liha manzo Allah ce ku sisiye gashin baki ku rene ku bar gemu yayi tsawo yayi yawa abinda manzo Allah ta dace to sai yanzu aka samu akafi sai a aski gemu a bar gashin baki mun gashin nan kaman masuru yana magana قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واحفاء اللحيه من ذا الله يتي اصيب يغاشن باكي بيتي اصيب يغاشن باكي بفا a sisi ba kan baki a sassaye shi haka sa'annan kuma a bar gemu yayi tsawo al-ifa'u an tafruqa an tafruqa lihiya tawila kama kana قال حدثنا صالح بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي خالق المشركين أصابا ومشركي أحفوا الشوارب كسيسي ذات باكم وأوفوا اللحى كتار جيم كتك جيم إلى الدين قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني الألاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الخرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم الله صلى الله عليه وسلم يتم جرد الشوارب السلك القصصاري وررجي قصيصة إذا شمكي wa arkun liha ku saki je musu bari yayi tsawo yadda yake malikul majusa ku saba ma majusawa su ne suke aske je su bar da kan baki قال حدثنا wa, بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تربو دغنا عائشه الله كرمت ذاتك من الله صلى الله عليه وسلم يتي ashirin minal fitra abubuwa guda goma suna cikin sunnonin annabawa suna cikin sunnonin addini suna cikin tsafta da addini ke so qasu sharibi sai sai gashin baki wa ifaqul lihiya da kuma kabar gemun ka yayi tsawo wasiwa da amfani da asawaki wasi shaqul ma'i da sheka ruwa wa qasul azfari da yankan farki wa ghaslul barajimi da wanke kan yatsun yatsu haka al barajim jam'u barjuma shi ne waɗannan ƴan yatsunka ma'ana kada ka bar su da bacci har su shiga cikin farafin farfin ka ciki da wani wa natful ibti da tsaftace hamata aske wa da kuma ka ka aske gashin maranka wanke kasul wanke kasul sai aka fassara kasu ma'i da tsarki da ruwa al-istinja tsarki da ruwa wani suka ce wanti fadul ma'i ai ka yayyafa ruwa ina mana ka yayyafa ruwa wai in kai tsarki kai fitsari ka gama ya tsimaye ka wanke ka tashi to sai ka yayyafa ruwa kan wandanka don ka karyata shaitan duk sa'an da ka shi dan shi ce ma tsari ya ɗigo sai ka ce a'a ruwan da na zuba ne قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة من رواية مداترة نكاو نامن تنظوم إلا أن تكون المضمضة وتكيل كسرا باجي أجل فقر باجي زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء انتقاص الماء شيني الاستنجاء ينصركي بالروا قام الروا shine wanda ke al-intiqas ko al-intifab ko al-intiqas fi tsarki da ruwa al-intifab nafsu ma imana yayyafa ruwa yayyafa ruwa a ina akan al-awran mutum akan wandanka in kai fitsari aka gama ya tsimaye ba a ce ka tashi da wuri ba sai ka gama ka gama sarai sa'annan sai ka wanke. to in ka tashi to akwai shekarin da ke zuwa sai ki masu ga ga ga ga fitsari ya ɗigo sai ka jurin ya yi danshi wani suka ce yawo yake tufawa wani suka ce kaza kaza to abdullahi dan umar yace ko abdullahi dan abbas yace in nayi fitsari na gama nayi tsarki ina tashi sai na ɗebi ruwa na yayyafa kan wanduna a wannan bangaren wannan wajen duk sha'ar sa'an da ji dan shi shi ai ce fitsari ya ɗigo sai na ce ƙarya da ruwan da na zuba ne to an kai haka sati ɗaya sati biyu ka rabu da shi kenan amma har za ka bar ma shaidan dama to ba zai kyale ka ba har abada kullum kana cin wasu wasu kenan قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوهم ونسيت العاشرة yake babu istifaba al-istifaba yin tsarki kenan kaje ban daki aka ce yaya ma za ka tona yaya za ka yi in mutum ya shiga ban daki da ya shiga sai tsirara malaman fiqh suka ce sai kana tsaye da wandon ka ne ko tufan ka ko gani ko ne sai ka tsuguna ka kai kafa nan ka kwaye da ba da shiga kai tsirara ba mun gane ko in za ka shiga kuma aka ce kada ka fuskanci alkibla kada ka ba alkibla baya walakin sharriku au garin to sai malamai suka ce inda don wani ya ce ka na ga na Abdullahi dan Umar yace na shiga gidan Hafsa na hauce na ga manzo Allah yana tsugune yana fuskantar Baitul Maqdis ya ba al-Qibla ba yake to shi malamai suka ce in akwai gini babu laifi ka fuskanci ko ina in babu gini yace yana cikin ladabi kada ka fuskanci alkila ko karka ba alkila baya in za ka yi to sai suka yi maganganu masu tsilli yawa a ciki insha Allah za mu karanta sati mai zuwa saboda waɗannan su ne ladabce ladabcen mu ladabban mu addinin musulunci waɗannan da kake sakaci da su su suke haifar maka da yawan wasu wasu da ke kan ke saka maka yawan wahalhalu rashin kwanciyar hankali rashin tabbas a cikin komai rashin daidaito imani amma amma in ka ɗauka daga yau zuwa kwana arba'in ko sittin na kulfile guda goma sha biyu sai ka yi su raka'atul wustannan wal hasi kai raka'atul wudu'i tayyatul masjidi wa'annan ne duk kana yin sa'annan makotarka sa'annan sallah cikin jama'a da kar sallah kan sallah farilla ɗaya ta wuce cikin jama'a da nasuwa da hudari kana tafiyar da ladaban musulunci zaka ga zama babban waliyin Allah za ka zama manya manya cikin mauriyan Allah za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da tabbas a cikin komai Allah ma jina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallai wa afai wa wa sharra ma wa la la wa la man wa الله ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم mai tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a hadha alhadith sahihun aw la wa qala mu'adh bin jabal radiyallahu anhu salatu al-mutazawwij afdalu min arba'ina salatan min ghairihi وقال ابن عباس رضي الله عنه تزوجوا فإن يوما ما المتزوج خير من عبادة ألف عام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ألك زوجة قال لا قال ولا جارية قال لا ولا جارية قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر بخير قال أنت من إخوان الشياطين ولو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذلكم وأراذل موتاكم عزابكم min nubhatil majalis yace wa'annan hadisai sahihai ne aga ce a'a tambayar shine menene hukuncin bin limamin da baya tsare matarsa sallah domin idan ka ji kauyuka da yawa za ka ga limamai ba sa yi ba sa yin tsari bin limamin da baya tsima matarsa tsari eh me ya hada bin bin sallah da imma ta su sai ka'ida take a musulunci duk wanda in yayi sallah sallar sa tayi in ka bi shi sallah sallar ka tayi ba mu ce ta karbu ba fa tayi yasa duk wanda in yi sallah sallar sai a shar'ance ya halatta ka bi shi sallah wanda bai halatta ka bi shi sallah ba shine wanda ko shi ko na abu ko bid'a ko na bai sai sai shi amma duk abin da mutum ke matakan bai kafir shi ba in ka shi sallah sallar ka tayi mun karanta cikin bukhari ai babu ila lam yutimma imamu atamma man khalfahu babu in sallura lakum in wa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhi ko ai babu wani abin nan matsala ta biyu akwai wasu zantuttuka da mutane suke yi kamar su ce zamanin annabi shahu dodo ɗaya ake wa tsafi da dai ire-irensu to malam shin wannan ba su da laifi ga musulmi ya faɗi haka eh akwai laifi ga musulmi ya faɗi haka dan waɗannan abubuwa suna bayuwa e zuwa tunjima mutum ya auke shiga cikin abubuwan da basu kamata ba don cewa zamanin annabi shahu ai babu wani annabi zamanin annabi babu wani annabi shahu ko wani annabi shirwa balle zama yana da zamani abinda kuka sani tun da aka aiko manzon Allah har ana da kasa zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daga zamanin da ya rayu ya zo ya kaura zuwa ubangiji har zuwa ana da kasa zamanin al'ummar sace mutane ne suke faɗar wannan wai dan su samu dama su fada cikin zalunci ba wani abin da zai halarta ba abin da zai haramta komai halal ne in aka samu yasa ke cewa zamanin annabi shahu babu wani zancen zamanin annabi shahu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa har zuwa annabi kasa sunnoninsa da shari'o'insa sune suke aiki har zuwa annabi kasa shi kuma ka'ida da ya ajiye mu ya yace la zarara wa la zirara kada kai cuta kada a cince ka babu wani zancen zamanin annabi shawo kuma dodo da yake matsafi ake wa tsafi musulmi ba su da tsafi abinda suke da shi abinda musulmai ke da shi shine kadaita Allah madaukakin sarki a cikin ibada da kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin biyayya shine abinda suke da shi kenan musulmai ba su da tsafi tsafi haramun ne to nakan ji mutane suna cewa wai annabi ya ce kowa ya bar banza to shi jahili ne shin wannan hadisi ne ko kuwa yaya ba hadisi bane wayannan duk zantuttuka ne da mutane shaydan yake yi wa mutane wahayi dan su samu daman su yi abin da suka ga dama na fasikanci na cin haramun na zalintan bayi wayannan duk abubuwa ne da ba su da ke musulmi ya rinka fadan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ma sunnoni masu haske dan me zaka aje suka je ka dauki wayansu abubuwan da ba su da idan mutum yaron sa na goye ya rasu wace irin addu'a zai yi sai ce Allah ya ji kansa ya gafarta masa duk addu'a abinda ake ce ma addu'a abinda ka bude baki ko kika bude baki ka ce Allah ka bani ko kuɗi ko lafiya ko me shi abinda ake ce ma addu'a kenan بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله Allah ya gafarta malam ni tambaya ta ita ce ina son a yi min fassarar waɗannan ayoyi da bayanansu والشمس تجري لمستقر laha, zalika تقدير العزيز والقمر والقمر أول قمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هكا يتي يناتون أي مسا بيان وأن آيوي وأن آيوي من شاين بياني أكن كشم بارا كوبارية تند مكفارة شوا إذا دري دهيني سوني سكي هدوا سهي وانا آيا to kuma dare a shar'ance dare ake fara yi to tun daga wannan lokaci mutane wayan su an yi har an ce zan wayan su suka zo suka gamsu wayan su kuma har yanzu ba su gamsu ba yasa duk sa'an magana haka ta taso sai mu ya ce yana son a masa bayani shi dai abin da yake ayi masa fassara to amma abin da aka fahimci shine karshen ayan da shamsu yan bagila an tudirka al kamar wala layl sadiqun nahar to ko menene ma niyyarsa ko menene abin ko menene abin da ko menene niyyarsa ko menene abin da yake nufi abinda Allah madaukakin sarki yace والشمس تجري لمستقر لها الواو بحسب ما قبلها in ka ce alwawu bi hasbi ma ha ta huta in ya zama na abin da ke gaban wannan jumla ya zai sa a bukaci jumlar da ta zo a yi mata tawil ta zama hal ya zama wawul hal in kuma abin da zai zo atafi ne ya alwawu atifa in kuma babu wani abin da za a haɗa ya wawu ya zama lil istina kin to yasa sai kace bi hasbi ma qabla shikenan ko ash-shamsu mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhiri tajri fi'l mudari' مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره منع من ظهورها الثقل والتعذر asikal mene ka'ida na asikal da ta'azzu na asikal kenan ko tai tajri filul mubarik marfu'un li tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun dhammatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha asikal wal fa'ilu damirun yarji'u ila ash-shams والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ لمستقر جار ومجرور لها جار ومجرور